قالوا انما انت من المسحرين sai mutanensa suka ce masa kai fa kana cikin waɗanda aka yi wa tsafi da yawa har tsafin ya yi galaba akan hankulansu ya tafiyar da su